cinikin baki a matsayin bayu ko jefa 'yanci rani a kurkuku ba tare da wani kwakwaran dalili ba har ma da karkashe waɗanda aka yi katarin karar kwana na daga cikin matsalolin da 'yanci ranar afirka ke fuskanta a libya duk da cewa ƙasar ta rataba hannu a kan dukkan yarjejeniyoyin mutunta hakkin ɗan adam sabili kenan ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su alternative espace citoyen suka shirya wannan muhawara domin neman mafita sanusi muhammad na mpcr na daga cikin waɗanda ke bin diddigin abubuwan da ke faruwa a libya hari da general aftar yake kaiwa mutum ɗari hudu da sattin suka rasa rayukansu mafi yawa mata da yara afirkawa wanda wasu kuma yau ana misalin mutum wajen dubu ɗari hudu ne suke nan cikin libya wanda aka yi garkuwa domin a samu kuɗi rashin biyan ma'aikata 'yanci rani haƙƙinsu wani abu ne da ya zama ruwan dare gama duniya in ji wannan ganau. My name is Samira from Nigeria. I went to Libya 2014. Sunana Samira, ni 'yan Najeriya ce, na je Libya neman kuɗi a shekarar 2014. Sai dai wani abin da ke cin yau baki tuwo a ƙwarya ne, sai ka shafa watanni kana aikatau. Daga bisani Ubangidanka ya tada rigima ya ce ba zai biya ka ba. saboda yana ganin kai ba ɗan ƙasar ba ne ba ka da gata. Halin da ake ciki a ƙasar Libya wani abu ne da alamu ke nunin ya sha gaban jami'an diplomasiya da kansu. Za ka zo ka iske yanzu mutum 700 mutum dubu a gidajen kasu. In ba ka da kuɗi ba a hidda. Za ka iya ka zama wanda ake cima kamu na banza wata bakwai kuma za ka iya shekara ma. In kana da ɗan uwa za ka yi mishi magana ne da wannan ma'aikatan na cikin ambasada wanda suke tura a gidajen kasa a jancin su wanda suke tura mutum ɗaya ne idan ya zo maka zai ce maka Nijar ba ta san da kai ba ambasada ba ruwanta da kai in kana da dan uwa ko in kana da wani abin da za ka yi ka faɗi daraktan ma'aikatar hulɗa da jama'a a ofishin jakadancin Libya a Nijar Visam Auran wanne ya halarci wannan muhawara ya jaddada aniyar isar da sako zuwa gaba kuma a cewarsa hukumomin kasarsa za su yi wani abu a kai domin magance wannan matsala ta cin zarafin 'yan afirka وانا مكلف بتسجيل ملاحظات كي نقلها الى رئيس hukumar kare hakin ɗan adam ta kasar Nijar wato CNDH da ke jagorancin wannan yunkuri na jami'an fafutuka ta sha alwashin tuntubar kungiyoyin kasa da kasa irin su ECOWAS, yomowa da AU domin duba hanyoyin da za a bullo wannan al'amari in ji wani kwamishinan ta Isa Tahiru muna da alaka da kungiyoyin wanga namu na kasashen Afirka na cdao na jihar sahel na afirka ma muna kokarin mu ja su mu samu hanyar da za mu bi tare don abin ya in jama'a ne don sai an shawara da jama'a dole kungiyar eu na daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a abubuwan da ke faruwa da 'yan afirka a libya kasancewarsa yanayin da ke datsewa 'yanci rani hanyar ƙetarawa zuwa turai saboda haka aka gayyato wakilanta a wurin wannan muhawara da ta samu halartar hukumar kula da 'yanci cirani wato oem yayin da ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta yi nasam a wannan haɗuwa ta neman mafita. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.